A Najeriya ana ci gaba da mai da martani a kan matakin 'yan majalisar dokokin ƙasar game da gittawa shugaba Muhammadu Buhari sharuɗa guda goma sha biyu ko kuma su ɗauki mataki a kansa. A nan jihar Neja dai jam'iyyar APC ce ta fara nuna adawa da wannan mataki na 'yan majalisar. kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Ismaila Modibbo ya yi bayani. mataki za ka ɗauka akan mutumin da talaka ke so da 'yan ƙasa ke so to kana fa yin kitso da kyaya ba kai hatara ba so mu a jam'iyyance ba mu tunani ba mu kuma goyon bayan kowane irin mataki da 'yan majalisa za su ɗauka akan shugaban ƙasa. Matsayin 'yan majalisar dokokin Najeriya dai na samun martani daga ɓangarori daban-daban na jama'a ga abinda waɗannan ke cewa. sunana barista Ali Babar Jau ai matakan da suka ɗauka ba su ya ɗauka saboda mutane ne waɗanda ke da son zuciya duk abu ba wanda ya shahe su ba to ba su damu da shi ba mutane nawa ne cikin su ke koma constituency din su dubi damuwan al'umman su ba su komawa ba su komi sai dai mutum ya zauna Abuja ya duk abin da ya ga dama amma barisa kai masalin kundin tsarin mulkin kasa ne doka ba ta ba su dama su irin dauki irin wannan mataki ba eh, i oversight function aka ce su overseeing sunana Usaini Yusuf Boso mataimakin shugaban kungiyar mai tallata makiyayan dabbobi ta kasa dama duk wanda ya zo mulkin Najeriya in ya ce zai gaskiya to sai ya yi damara saboda kamar muna goyon bayan shi musamman al'umman Fulani kasan ga duka na kowane kungiya ma muna goyon bayan mai girma shugaban kasa da ainihin manufofinsa masu kyau na cigaban gaban kasa. Ba ku tare da magana 'yan majalisa nan ke? mu ba mu tare da magana 'yan majalisa gaskiya saboda mun san cewar ba abin da zai haifar ma mana alheri bane a kasan ga suke shiryawa. To na ci karo da ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Salari Jau wanda ya ce ko da yake a lokacin da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka gudanar da zaman haɗin gwiwar bai samu halarta ba saboda baya Abuja, amma ya ce ko da yana cikin zaman ba zai goyi bayan ɗaukar mataki a kan shugaba Muhammadu Buhari ba. Shi shugaba Buhari yana sun duk abin da za a yi bai hoye sun ya sa baki ga al'amuran mutane ba. Shi yasa yake ba kowa hakkin shi kowa dama amma kuma ya ce abi doka. Saboda haka ni wannan ban ga ya kai fagen da za a iya cewa za a cire shugaba kasa ba inda duk wannan dalili ne. ka gamsu da kamulu da muhammadu buhari. a ne gaskiya ina tare da muhammadu buhari ɗari bisa ɗari babban dalili na san da tijo ne na kuma san mutum ne mai riƙon amana sannan na san shi ba mucuce ba ne shi kuma ba a zalumi ba ne amma kurakuran da ake ganin ya yi bai kai fagen da za a ce za a cige shi ba ko kuma za a nemi a cige shi a yanzu. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya.